A yanzu haka dai an fara zaman sulhu tsakanin shugabannin ƙasar Benin da kuma jagororin mulkin sojin jamhuriyar Nijar kamar yadda kuke gani a kan wannan teburin sulhu wanda ya hada da tsofaffin shugabannin kasar benin guda biyu waɗanda suka zo ƙasar nijar domin tattaunawa da hukumomin mulkin sojin ƙasar ta nijar a kan dambarwar da ke tsakanin ƙasashen biyu wato ƙasar nijar da ma ƙasar benin inda yanzu haka tattaunawa ta nisa domin ganin an shawo barkar da ta tare da sulhunta tsakani muna fatan shugabannin cnsp su yi kokari su wakilta tsohon shugaban kasar nijar muhammad usman a matsayin mai shiga tsakani domin shine ake kyautata mazato cikin shugabannin kasar nijar sannan yana da sauran kima ga idan al'umman nijar domin kowa ya shaida baya a baya da ɗan kishin ƙasa sannan kuma ɗan kishin ƙasa ne a ƙasar ta Nijar sannan al'ummar Nijar na ci gaba da yin shaida a kansa cewar ba shi da kashi a gindi a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu wanda kasar benin ta wakilta tsofaffin shugabannin kasar da suka shugabance ta har guda biyu domin su zo su da nikirjin shugaban kasar ta nijar abdulrahman chani domin a ga an sulwunta tsakanin kasashen biyu domin yadda al'ummomin kasashen za su ci gaba da samun rangwame da kuma rahusa da sauki a siyayya da suke yi tsakanin kasashen biyu a nan muke addu'ar ubangiji Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya ka haɗa kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari amin suma amin